Nasir duk ba su tsammaci ganinsa ba, duk da a lokutan baya an sha kiransa ya dawo. Ya nuna san ba zai dawo ba har fushi suke da shi akan hakan. Karshe suka kara hakura, suna kara neman sa still bai da niyyar dawowa. Sai wannan zuwan kwatsam suka gan kamar an jefo shi. Kirarin saukarsa kawai ake zabgawa, hakan ya ankarar da duk wanda bai san da zuwan Yarima Yasir ba, yanzu ya sani. Dare dangan bangaren mai martaba ya isa, anan ya iske shi zaune kan kujerarsa ta alfarma, yana hutawa, sai kuma kwarkwararsa Sadiya da ke gefe tana masa fifita wani irin bakin ciki ne ya kama wuyan yarima yasir fuskarsa a daure ya durkusa yana gaishe da sarki wanda ya ga kamar bai yi murna da zuwan nasa ba da kyar sarki abdullahi ya amsa masa yana ɗauke kai cija lips yarima yasir ya yi zuciyarsa a can kushe. ya dubi sa ɗin kwarkwara sa'adiya ya ce ina buƙatar keɓewa da mahaifina hannu sarki abdullahi ya ɗaga masa alamun duk abin da zai faɗa ya faɗa a gabanta ba sai ta tashi ba murmushi kwarkwara sa'adiya ta yi tana juya ido ta ce Yarima ɗana aini din tamkar mahaifiya ce a gare ka don haka kana iya faɗar komai a gabana abin ya ɗaure wa Yarima ya kai ga haushi da takaici da ya sake kama shi miƙewa yi kawai zai bada. kwarkwara Sa'adiya ta dakatar da shi da faɗin af na manta na ce ko kun gaisa da sabon sarkin Manaras a fada Cak Yarima Yasir ya dakata bai yi magana ba haka zalika bai juyo ba kwarkwara Sa'adiya ta ce ina nufin mai martaba Yazid ka san shi yanzu mahaifin naku yayi murabus yanzu shine kai. what yarima yasir ya furta hakan a ransa ba tare da ya juyo ba ya juya a fusace yana barin bat din gabaki daya bayi sai zube masa suke Baby ta kansu ba kawai ya nufi bangaren ummi tana zaune ana yi mata tausa ya shigo ficewa kowa yayi daga wajen yarima yasir ya zauna dab da ita yana gaishe ta ummi ta amsa da kyar ummi ya kira sunanta dagowa ta yi fuskar ta a haɗe ta ce nagode yasir waro ido yayi da mamaki yace ce umi me nayi umi ta miƙe fada fada tace bayan ka gama wulakanta ni a masarautar nan har kana da bakin cewa me zaka ce dafe kunnuwan sa yarima ya sirye shi gabaki ɗaya ma ya kasa fahimtar abubuwan da yake gani yanzu umi ta ci gaba da faɗin ba irin kiran da ban yi maka ba yarima amma ka share ni ka tozarta ni a gaban kishiyoyi na da kwarkwarorin gidan nan kai ne kai ne nan ɗa namiji magajin wannan masarauta miskilanci irin naka gashi ya jawo gashi ya jawo an bawa kananka yaron da bai kai matsayin da ya isa ya rike wannan kujerar ba me za a yi da dan kwarkwara akan kujerar mulki ka kunyata ni ka tozarta ni Yasir duk irin habaicin da za a min ba zan ji zafi ba domin kai ne sila ta ida maganar tana fashewa da kuka qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da yarima Yasir ya rinka nanatawa kenan hankalinsa a mugun shi ummi ya dafe kafadar ta bakin sa na rawa ga baki daya kwanyar kansa ta tsiyaye ya shiga rudani da tashin hankali har da bakin ciki marar musaltuwa. tashi tashi ka tafi yasir zamanka anan ba zai amfanar da ni komai ba ka koma inda ka fito ya ilahi yarima yasir tunda yake bai taba shiga tsananin tashin hankali da rudani irin wannan ba ya rasa inda zai sa kansa ya ji daɗi miƙewa waye da sauri yana ficewa daga falon ya sake komawa wajen mai martaba yana shiga falon ya wuce Abba wai, wai Abba, me yasa zaka yanke hukunci cikin sauri haka? Mai martaba ya daura fuska sosai, yace irin yadda ya dace ka magana da manya kenan. Cije lips Yarima ya sirye yana tankwashewa a gabansa, ya ce Abba me yasa zaka yanke wannan hukuncin? Me yasa zaka ka ɗaura Yazid a matsayinka? Saboda shi ya fi cancanta da ya gurbi na Waro ido Yarima ya sirye yana kama kafar sarki Abdullahi, yace ce no Abba, please ka farka, wannan ba hukuncin da ya dace ba ne. Yazid ko kaɗan bai cancanci wannan matsayin ba abba. Don Allah ka farka. Akwai matsala abba. Yazid fa shot up mai martaba ya daka wa Yarima. Yasir tsawar da ta firgita hatta hatta kwarkwara Sa'adiya da ke gefe. Yana mikewa tsaye ya nuna wa Yarima Yasir kofa ya ce fita. Fita ka je can inda ya fi maka. Bana bukatar kasancewarka anan. Ka je ma duk inda za ka je. Dama haka ka yanke wa kanka. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. abin da ya rima ya furta a ransa kenan tsananin damuwa da tashin hankali suka bayyana a ransa a fuskarsa abba please naji na yi laifi don allah ka saurare ni ni zan yi maka bayanin asalin waye yazid masarautar nan tana cikin hatsari dan allah ka saurare ni a zaburi kwarkwara sa'adiya ta mike tana jin ya furta hakan ta matso da sauri tana kallon sa tace haba kai kuwa ko yanzu ma so kake ka nuna wa duniya cewa iyayenka ba su isa da kai ba ba su isa da kai ba ne ko kallo bata ishe shi ba yadda zuciyarsa ke zafi idan ya ce zai yi mata magana abin ba zai yi kyau ba haka yana ji yana gani ya jura ran ya juya ransa a mugun ɓace ya bar bangaren mai martaba ko kwana bai yi ba a masarautar ya fice daga ciki Suhaima bata san da zuwansa ba haka ma Nasir sai jin labari kawai suka yi a wajen ummi Suhaima ta yi kuka sosai bata so ya rima Yasir ya koma ba tun a lokacin take neman wayarsa bata samu ba sai wajen wata shida kafin ta iya samunsa, tana kuka ta ce dawo take ya nuna cewar kada ma ta sake yi masa maganar dawowar nan bata daina ba kullum yana mata wonin har kawo yau da ta kai shi makwara cije lips ɗinsa ya yi da karfi yana jin wani irin ɗaci a zuciyarsa daga haka ya mike daga zaman da yake ya kwashi wayoyinsa kawai ya yo waje Allah sarki can ko kasar Switzerland bata fuska Bilkis tana kallon wayarta ta miƙo ma da ke kusa da ita lokacin da suke zaune a falo karɓa minal ta yi tana karanta postin ɗin da aka yi wasu bilkis waro ido ta yi tana dafa kirji ta ce london anti zinat da ta kara falon ta ce me ya faru na ji kuna london minal ta miƙa mata wayar bilkis ɗin ta ce wani kos za su yi a london momi karɓa anti zinat ta yi tana dubawa a natse ta ce wannan ai ba matsala bilkis ba wani dadewa za ku yi ba minal ta ce to momi ina bilkis za ta zauna ke da ba kya mai zaman hostel na tabbata tare da maza za a hada su confirm bilkis ta furta hakan duk damuwarta a bayyane a fuskarta ta ce ni na momi ba na son abin da zai hada ni da kos da cosmet ɗina idan ba lectures ba murmushi anti zina ta tana zama kusa da bilkis a nitse ta dafa kafadarta ta ce in dai zaman london ne kada ki damu waro ido bilkis ta da mamaki ta ce momi hostel zan zauna anti zina ta ce no zaki zauna ne a gidan burodana farin ciki ne farin ciki ne ma mai fuskar Bilkis cike da murna ta ce na mommy wallahi na ji daɗi a yakan ma ya fi. ni da man bana son zaman hostel ina ce matar shi ba za ta takura ni ba ko anti Zina ta gyaɗa kai da marmashi Bilkis ta miƙe da sauri tana faɗin bari na je na fara haɗa kaya mommy gobe za mu tafi Minal ta ce gidan uncle Uwai za ta zauna gida kai anti Zina ta yi Bilkis bata ma ji abin da Minal din ta ce ba domin hankalinta yayi gaba Minal ta ce amma momi kina ganin za ta saki a gidan nan kuwa anti zina ta ce me yasa kika ce haka milal ta ce gani nayi karfe biyu ne gani nayi karfe biyu ne ke dukan wuta na san uncle y da miskilanci ita kuma anti nafisa mugun kishi gare ta idan ta gane bilkis budurwa ce za ta takura mata anti zina ta ce kin ci gidanku duk a wannan lokacin kika zauna da su da zaki gane duk a wani lokaci kika zauna da su da zaki gane yadda suke ba na san shige bilkis za ta yi rayuwarta kamar anan take bayan haka kuma ba wani dadewa za ta yi ba kada ki yi mata wannan maganar bare ta zo tana damuwa kin sani sare sai hakan ya iya tada mata sai in hakan ya iya taba mata karatunta to mummy minal ta furta hakan tana mekewa ta bi bayan bilkis din zaro wayar ta anti zinat tai tana latsawa a hankali ta kamo namban barista yasir yana zaune can saman biyanin gida yana hutawa wajen an kawata shi da kujeru masu kyau da tsari kana daga sama zaka iya hango komai na kasan lokuta da dama anan yarima yasir ke zaman sa idan baya son hayaniya ya zura wani waje ido yana kallo tunani yake sai ya ji wayar sana ringin sai da ta kusa katsewa ya sa hannu da kyar kamar baya son magana ya kara a kunne anti zinat ya furta hakan a nitse yes bro kana lafiya lafiya alhamdulillah ya amsa mata alright kana da bakuwa gobe sauke kafar sauke kafar sai daga kan table din da ya dora yana dan yatsa na fuska ya ce ban gane ba anti anti zinat ta ce Dr. B ita ce za ta zo. Dr. B. Waye kuma haka? Oh, wace ce haka? Shiru Aunty Zina ta yi kamar ba za ta yi magana ba. Can dai ta ce Bilkis. Haka kawai ya ji gabansa ya faɗi. Tun daga farkon ambatan B har izuwa S. Shiru ne ya gifta tsakaninsu. Aunty Zina ta ce hello. Okay, ya furta hakan a takaice. Yana janye wayar bayan ya datsa layin. Dr. B. Har yaushe 'yar kauyen nan ta koma Dr. <laughs> har da wani rage sunan waibi a'a sun manta be ya furta hakan a ransa yana tsiyaye lemo a kwaf ɗinsa ya kurba a hankali yana taɓe baki Allah sarki kasar Switzerland Minal na shiga ɗakin ta tarar da duk Bilkis ta fito da kayanta kan gado tana duba wanda ya dace Minal ta matso kusa da sauri tana dagawa Bilkis tana dakawa Bilkis Bilkis ta juyo ta ce yawwa dan Allah ta yani dubawa wane ya dace na sa a box Minal ta ce kinga mai komin jakar na ta yake zubawa Bilkis ta miƙo mata madaidaiciyar akwatin ta bag, ta miƙo mata madaidaiciyar traveling bag ɗinta gabanta. Tana zama a kusa da ita. A nitsa Minal ta dinga ɗagawa tana zubawa. Yawanci riga da wando ne ma sai doguwar riga. Bilkis ta ce, "Bar su haka Minal, ba daɗewa za mu yi ba." Minal ta ce, "Eh, mutanen naki nake zubawa, sleeping dress." Murmushi Bilkis ta yi tana miƙewa ta fara warware gashin kanta. Ta ce, "Idan kin gama sai mu je wankin kan. Na huta na huta da yi idan na je can." da gaskiyarki bari na rufe jakar sai mu je okay daga haka suka fito a ɗakin bayan minal ta gama shirya mata komai a falo suka haɗu da musab da musab ya shigo anti b a shi din ɗinku a kai london bilkis ta ce wallahi buru abin takaici ni dai na so a ce mun yi anan ba tare da mun yi nisa ba musab ya ce anya tun wuri ba zan canja department ba na ga abin naku ba sauki dariya milal ta sanya musu tana tafi ta ce madalla wallahi duk kallon ku nake kawai dokta to dokta mutsaf ai za a ci kwakwa dariya suka sa dukansu ina za ku ne salon suka ba shi amsa yawwa sauke mu dan Allah minal ta furta haka oke mutsab ya amsa yana karbar kidin suka yi waje gaba ɗayan su bayan sun gama gyaran gashin ne mutsaf ya rinka zagayawa da su wajen hutawa daga ƙarshe suka wuce shopping anan minal ta rinka zabarwa Bilkis wasu kayan a cewarta kada ta nemi komai a London har ta je ta dawo Bilkis dai sai a ɓoye ta goge hawayen farin ciki da suke sata. Ta rasa da wani irin baki za ta yi musu godiya sun ɗauke ta tamkar 'yar uwarsu ta jini kai ka ce mahaifiyarsu ɗaya. A hanya wayar Minal ta fara ringin. Tsaki Minal ta yi tana mai da wayar jaka Bilkis ta yi murmushi ta ce ki ɗauka mana. Minal ta sake jan tsaki ta ce ba na son takura ne. Bilkis ta ce zuwa yanzu ya ce a cikin amince da tayin Mubarak Minal. Yana da hankali sosai kuma na lura yana son ki tsakani da Allah. gashi da nutsuwa ki amince da shi please ya tsina fuska Minal ta yi ta ce ke ni ba yanzu ba ni ma sai na gama school kamar yadda kike yi waro ido Bilkis ta oh wai saboda ni kike kin kula kowa Minal ta ce eh da matsala ne ga kai Bilkis ta tana jin wani iri ta ce dan Allah idan saboda ni ne ki daina please ki amshi soyayyar mutumin nan da yake kaunar ki Tom naji amma sai da sharadi Bilkis ta ce sharadin me Minal ta ce idan ke ma zaki amince da tayin Ahmad daram Bilkis ta ji gabanta ya faɗi. Wayyo Allah, wai ta yaya za ta fito fili ta sanar da Minal cewar ita din matar aure ce? Ya. Ni na san ba za ki iya ba. Minal ta katse mata shirin da ta yi. Da sauri Bilkis ta girgiza kai ta ce amno. Kinga, ni akwai a lot of abubuwa da yake dauke min hankali game da karatuna. Ko ke ma shaida ce Minal, ni kaina ban da time din kaina, bare na wani. Kuma ita soyayya tana buƙatar kulawa Minal. idan na ce zan amince da wani yanzu za mu ɓata wa juna lokaci ne gwara a time ɗin da na gama na san zan samu lokaci insha Allah komai zai zo da sauki shiru minal ta yi tana tunani musab da ke driving yana jin su ya juyo kaɗan ya ce anti bifa tana da gaskiya anti minal harara ta wurgo masa tana faɗin abek kwashe kunnuwanka ka sa a gaban ka tukun dan nan ba filin yara ba ne. dariya suka sa mata a tare minal ta yi murmushi kawai ba tare da ta sake cewa komai ba washe garin ranar Bilkis ta fito cikin shirinta na doguwar riga wacce ta dan kama ta sama da kasa sannan ta baje na can karshe sai karamin gele da ta yane kanta da shi har iyafur suka yi mata rakiya dukansu anti Zainab ta ja mata kunne sosai akan ta rike mutuncinta Bilkis karshe dai ta yi kuka irin ƙaunar da mutanen ne suke nuna mata bata san da me za ta saka musu ba sai addu'a ta riga 'yan ajin nasu tafiya saboda ita akwai inda za ta je su kuwa da da su wuce wajen da za su zauna so sai dai idan sun je ta same su a can minal dai duk dauriyarta sai da ta matsa hawaye sun shaku da bilkis kwarai fiye da sun shaku da bilkis kwarai a yi fada a yi wasa shi kansa musaf sai da jikinsa ya yi laushi haka ma anti zinat a haka suka koma gida jiki ba kwari bilkis ma da ke cikin jirgi duk wani iri take jin jikin nata saboda ta saba da su ainun London. Cikin shirinsa na zuwa ofis ya fito daga ɗakinsa. Safina ta fito daga nata ɗakin tana ham tana amma tawul daure a jikinta. Da alama yanzu ta tashi daga bacci. Tana kallon Yarima Yasir ta ce morning sweetheart. ta yayi a takaice. Ya amsa ciki ciki. Sannan Safina ta daura da faɗin zan fita anjima. Aikin kenan ya furta a ransa. Ba ta da aiki sai fita. Wai ita business take tana tura kayan Najeriya a siyar mata. Kallon agogon sai yana taɓe baki ya ce an jima ba kuwa za ta zo ba kuwa safina ta furta hakan da mamaki yes ya ba ta amsa a takaice yana yin gaba safina ta bi shi da kallo so take ta ji wace kalar ba kuwa ce wannan daga ina za ta zo sai dai bata ga fuskar hakan ba to amma koma wace ce idan ta zo za ta ganta domin ta san domin ta san matsayin da ya dace da ita a gidan komawa ɗakin ta ta yi ita ma ta wuce bedroom don watsarwa so take ta je ta ɗan rage zafi kafin ta yi abin da za ta fitar da itan a hankali ta rinka takowa daga matattakalar jirgin cikin nutsuwa tana karewa yanayin kasar london ɗin kallo kowa dai harkar gaban gabansa yake kamar dai inda ta baro tana gama sauka bafade musa da aka turo ɗaukar ta ya ɗaga abin da aka saka sunanta a jiki yana ɗan zagawa can bilkis ta hango shi da sunanta ɗaga masa hannu ta yi dama antizina ta sanar da ita za a je ɗaukar ta da fara'a ya ce barka da zuwa hajiya kin sauka lafiya Lafiya lau alhamdulillah Bilkis ta amsa a nitse. Yauwa biyo ni muje. Bafari Musa ya furta hakan yana yin gaba. Binsa ta a baya yana rike da jakarta duk da ta so hana shi amma yaki domin wannan aikinsa ne ya kula da duk wani bakon da ya rima Yasir ya sa shi ya karbo. Cikin mutuntawa ya bude mata bayan mota Bilkis ta shige ciki tana cire wayar ta a fly mode dan gaisawa da Siminal. Aiko ne to kana hawa sai ga kiran Minal. Sista kin sauka lafiya? Bilkis ta yi murmushi ta ce kai sis wallahi kamar kin san ke nake shirin kira sai kuma kika kira ni Minal ta ce ai na san iyakar awan da za ku yi shi yasa nake ta trying ko za a dace thank you sis ya gida ina mommy da daddy da bro duk ta furta hakan a jere duk muna jinki Bilkis anti Zinat ta furta hakan dama a Hansbury ta sata da fara'a sosai Bilkis ta ce kai na ji daɗi mommy yanzu nan na sauka muna hanyar gidan uncle anti Zinat ta yi dariya ta ce to ki gaishe min da shi za mu yi waya idan kin huta na gode anti bilkis ta furta hakan daga nan suka yanke wayar tana murmushi bata san iyakar mintuna nawa suka kwashe ba sai ji ta yi direba yana faɗa hajiya mun karaso oke bilkis ta amsa tana shirin buɗewa, sai kuma ta ga ya bude mata oh ko gimbiya albarka bilkis ta furta hakan aranta sai wani abubuwa yake mata kamar gidan basarake ta zo yanzu ma shi ya ɗauki jakar nata yana ja a hankali bata ce da shi komai ba kawai ta bi bayansa a natse tana gyara handbag ɗin da ke jikinta bude kofar yayi ya sa jakar yana dawowa inda Bilkis ta tsaya ce, ki shiga ciki Bilkis ta ce na nagode Bafade Musa yace sai dai mutanen gidan ba sa nan saki ɗan jira alright Bilkis ta amsa masa a takaice tana yin gaba shi ma ya juya ta sallama ta shiga falon duk da ta san ba mutane Bismillah Bilkis ta furta hakan a natse tana zama wata 'yar aiki baturiya ce ta shigo da lemu akan tire tana murmushi ta ce welcome ma'am Murmushi Bilkis ta maida mata a hankali ta ce tanks. Wancan shine room ɗin da zaki zauna idan kina buƙatar watsa ruwa kafin a kawo abinci. Okay? Bilkis ta amsa kai tsaye tana mamakin wannan abu. Juyawa mat juyawa matar ta yi ita kuma Bilkis ta tsallake lemun kawai tana jin akwatinta ta yi cikin ɗakin da aka nuna mata. Komai dai neat abin ya farge ta da alama matar gidan mai tsafta ce kamar siminal lalle ta ji daɗin zaman kenan. kamar an san ruwan take bukata watsawa yanda ta yi zaman nan duk sai ta ji ta ga duk duk ta gaji duk da ba wani awanni aka kwashe ba amma tana bukatar watsawa, ruwa mai dan dumi-dumi shiga betop ta yi tana tara tana tarar ruwa har ta gama kafin ta shige ciki a natse tana limshe ido bayan ta gama wankan ne ta dawo ɗaki, tana tsana jikinta safina na dawowa ta zube a falo ta manta ma da wani maganar bakuwa. yarima yasir ne ya shigo gidan bayan ya tashi aiki yana shigowa falon ya tarar da Safina a kwance tana kallon tana kallo dan tsaki ya ja sai kuma ya fara dube dube kamar zai wuce kuma sai ya dawo ganin bata ma san da shigowar tashi ba ya bugi gefen kujerar da take dagowa ta yi da sauri au prince yanzu ka dawo sauri bari na kawo maka drinks ya ja tsaki kamar ya buge ta kai tsaye ce ta zo cikin rashin fahimta safina ta ce wa kenan ya ce ta zo cikin rashin fahimta Safina ta cewa kenan Yarima Yasir ya daure fuska tani Safina ta tuno da maganar su ta safe dafi kirji ta yi ta ce kai anya gaskiya ba ta zo ba ni fa da na dawo anan nake banga kowa ba da mamaki ya rinka binta da kallo can kuma ya zaro wayarsa yana barin wajen ya danna kiran Musa yalla bai bafa da Musa ya kira sa da girmamawa waya is she ya tambaya kai tsaye tana ciki tun dazu ai ba inda ta je bafa da Musa ya furta hakan Yarima Yasir na tura kofar ɗakinsa zai hau shi da faɗa sai kuma ya yi turus ganin mutum akan gadonsa kwance ana bacci magana ce ta makale masa a makogwaro yana janye wayar a hankali ya maida ya maida ta aljihu ba tare da ya kashe ba hello hello yalla bai kana ji na fade musa ya furta hakan ne a jere ganin yarima ya din ya share shi kashe wayar yayi sake kira kir karar wayar ta farkar da yarima yasir da ya haɗe fuska sosai a daidai lokacin bilkis ta juyo kaɗan tana yatsa na fuska